والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله ثم الوهم وهو القسم السادس وإنما أفصح وإنما أفصح به لطول الفصل الاسم السادس يتي سنن الوهم الوهم آه، مصدر وهيمة آه، وهيمة يهيم وهم يهيم وهم يوهم وهم من باب فهم يفهم ده معناه واتو آه غلط wasaha idan mutum ana cewa wahima fil hisab yayi kuskure a wajen lissafi domin babu fahima kenan to alwaham shine ma'anarsa alkhata wahama kuma ma'anarsa azzan azzan wal hadath mutum ya faɗa abu bisa zato to min gairi tahaqqu ba tare da tabbas ba shi babinsa wa'ada ne sai ya zamanto wahama yahimu min babi wa'ada ya'idu wal masdar a dukkan a dukkan wazanin guda biyu alwaham saboda haka alwaham ma'anarsa kuskure da ko kuma ma'anarsa zato da rashin tabbacin ilimi <coughs> wa huwa al-qismu sadis shine kashi na shida kashi na shida na ne eh yawa asbabu ta'an firrawi asbabu ta'an eh firrawi sabubban da ake sukan mai riwayar hadisi da shi alwaham idan aka samu waham a mujarradin an samu waham za a yi suka akan hadis din amma za a yi suka akan rawi din ya masa tasiri wannan wani abu ne daban wanda zai zo a cikin babin jarh wa ta'dil amma al hadith da ya zamanto mai rawinsa mai riwayarsa ya yi wahani ya yi kuskure to wannan yana daga cikin asbab raddul hadith alwaham min rawi wa inda ma afsaha bihi li tul al-fasl abin da ya sanya shi ya bayyana shi yace thumma alwaham bai ce warabi ba li tul al-fasl ne dan haka yayi maganar وكذا الحكم في الرابع والخامس to saboda yanzu zai shiga cikin saboda wannan fasul ɗin da aka samu shi yasa sai ya bayyana shi yace summal wahab in tuli'a alaihi bil qara'in in tuli'a alaihi ay ala al wahab idan aka gano wannan kuskuren bil qara'in da al qara'in jam'u qarina ita ce dalili Eh, khariji amma da yake tare da abinda ake neman gano al'amarin nasa idan wato aka samu wata wata amara wata alama da take bayyana cewa an samu wannan kuskura addallati ala wahmi rawihi wannan qarinar wannan alamar ta zamanto mai nuni ce ga kuskuren wanda ya riwayar to kuskure ko yana da kuskure zai iya faruwa ta fuska masu yawa nan an ka nan alhasib ya kawo amsila amma ba su ne kadai amsila din alwaham ba domin wahami ma'ana kuskure zai iya zuwa ta fuskoki bila adadi amma alghalib wahamin da yake afkuwa wajen riwayar hadisi ɗayan waɗannan wanda hafiz ya faɗa ne min wasli mursal hadith ne wanda yake mursal ne ba a faɗi sahabin da ya ruwaito ba tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada sai wani ya zo ya zo ya wasalinsa ya sadar da isnadin me ma'anar wasli eh ya sadar da isnadi me zai yi kenan sai sai kawo wani sahabi eh alhadith mahfuz yanda aka san shi ba a san sahabin da ya faɗa ba ba a san wasuɗar ba shi sai ya zo alal misali hadith ne wanda sabitul bunani ya ruwaito mursal an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabit yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma saboda ya saba gani inda aka ce sabit eh, anwa an anas ibn malik sabit bunani mashhur ne da riwaya daga anas to yana zuwa sai ya bi aljadda abinda aka saba sai ya ce sabit bunani an anas sai ce maka a kai kuskure wannan hadisin ba haka ake rawaito shi ba hadisi ne mursal babu anas a ciki to kaga wannan wahani ne kuskure ne yake to in aka gane wannan kuskuren hadisin nasa wanda yake wanne ne zai zama to mai illa eh mai wasal din mai wasal shine zai zama to mai illa dan shine ake kuskure a ciki an gane aw munqati ko kuma hadith ne munqati shi sai ruwaito shi bil isnad al muttasil ya ruwaito shi bil isnad al muttasil an sami inqita malik an an dawud ibn yazid an ikrima alal misali akwai shi sai ya zo abin nan akwai a ciki shi sai ya zo ya kawo rawi tsakanin Dawud ibn Yazid da Ikrima ya tabbatar da wasulin hadisin ya zamanto hadith ne muttasil to nan wajen shi ma kuskure ne wal ma haka ko zai iya zamantowa irsal muttasil hadith ne wanda yake muttasil ne shi sai ya ruwaito shi mursala sai ya ruwaito shi mursala ko kuma hadith ne wanda yake muttasil ne sai ya ruwaito shi munqati duk wannan duk illa ce domin duk kuskure ne aw idkhal aw idkhali hadithin fi hadith ko shigar da hadith cikin wani hadith ne shigar da hadith cikin wani hadith zai iya zamantowa misalin da na rinka kawo muku a hadithin talbiya an gane hadithin talbiya an ruwaito shi da hadisin sahabbai guda nawa biyu dawa dawa da Aisha da Abdullahi ibn Umar barakallahu fi hadisin Aisha da na ibn Umar dukkanin su akan sifar talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yaya hadisin Aisha yake لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة وإن الحمد والنعمة لك iyakarsa kenan hadisin Aisha hadisin Ibn Umar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ya ƙara da wal mulk to idan wani ya zo ya ruwaito hadisin Aisha ya kawo shi da lafazin hadisin Ibn Umar kaga ya shigar da hadisi cikin hadisi hmm? ya yi daidai wajen isnadi amma ya ɗauki isnadin wani hadisi ya ba ma wani hadisi da ya ruwaito da ya kawo isnadin sa tiryan tiryan na Aisha kamata yayi matanin kar ya dauko matanin isnadin Ibn Umar ya sanya masa eh na Aisha wannan yana daga cikin fuskokin waham da yawa daga cikin huffaz suke fadawa cikin ko kuma ya zamanto ta hanyar shigar da isnadi ne cikin isnad ba matan ɗin ya zamanto ɗaya ne amma isnadin sai su shiga cikin juna wayannan duk akwai amsila da yawa da za su zo amma yanzu idan muka ce za mu tsaya mu bi amsila din alhadithul mu'al gaskiya zai dauke mu lokaci mai tsawo amma abinda na shi yasa ma alhafiz hatta amsila bai kawo su ba bai kawo mana amsila ba saboda so yake ni tasawurin yaya alhadithul ma'lul yake ne alhadithul ma'lul ko alhadithul mu'al hmm. aw nahwi zalika min al-ashya ko makamancin wannan daga abubuwa da suke suka kan ingancin hadisi wannan fila ne da ya kawo na kuskure da masu riwayar hadisi suke yi wa tahsulu ma'rifatu dhalika bi kathrati tatabbu yaya za a iya gano dan cewa yi summal waham in a alaihi ko wa tahsulu dhalika ay tilka al al alaihi ana iya gano wannan kuskura da za za a gano kuskura nan ya ce bil qara'in ko ya za ka iya ya qara'in din za su bayyana gare ka in yace wannan sanin waɗannan qara'in din yana tabbata ne bi kasrati tatabbu da yawan bibiyan riwayoyin hadith yawan bibiyan riwayoyin hadith shi yasa al-imam ali ibn al-madini yake cewa al-bab idza lam yujma turuquhu lam yatabayyan uhu. الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه abin da yake nufi da albab a nan wajen shine hadis da ya zo a kan maudu'i guda ɗaya idan baka tattara dukkan tsuruk ɗinsa ba dukkan riwayoyinsa to kuskuren mai kuskure ba zai bayyana gare ka ba kuskuren da aka yi a cikin riwaya ba zai bayyana gare ka ba wa jam'i tsuruk wa jam'i tsuruk da wato bibiyan hanyoyi na hadith din وهذا فهذا هو المعل to hadithin da yake da wannan sifa shine al hadith al muallal nan ya kira shi al muallal sunaye uku ake mata ko ka ce al muall ko ka ce al ma'lul ko ka ce al muallal an yi intiqadin sunaye biyu al muallal da al ma'lul amma al-mu'al ba shi da iskal domin al-mu'al ismi maf'ul ne na allah fa huwa mu'allun a'alla yu'illu fa huwa mu'illun wa huwa mu'allun wato an bayyana an tabbatar da illansa kamar inda ake cewa a'allahu Allahu fa'ulla Allah ya sa masa illar rashin lafiya sai rashin lafiya wa huwa mu'al ko wa huwa ma'lul duk da wani yayi hikayan ma'lul don haka aka ce ba kuskure ne a ce ma'alul shi sa aka samu daga cikin maganganun magabata irin su al'imam imam Ali ibn al-Madini da Abu Hatim al-Razi da su dar kutni da sauransu duk suna cewa al-hadith amma wajen itlaqin su ba sa ce yawan abin da suke faɗa sai a ce a Allahu bi kaza a Allahu bi kaza an gane allahu bi kaza amma al-mu'all abin al-mu'allal shine wanda ake gani wannan lahan ne domin al-mu'allal ba zai zamanto sigan bina'in maf'ul abin da ismil maf'ul na na a'alla ba a'alla fa huwa mu'all ba za a ce fa huwa mu'allalun ba domin allala ba shine ta'alil na hadith ba أعلني الرباعي بعل با نشر مرة أخرى باكما علل با علل لحن شيء يسا وأنا سكتي cewa al-mu'allal lahal amma sigar a'alla fa huwa mu'al da kuma sigar mu'al da ma'lul wannan la gubara alaiha domin hatta wanda suke inkarin ma'alul an samu raddin malaman luga a kansu malaman luga sun yi raddi a kansu an samu naqal daga cikin asatinin luga sun yi amfani da al a cikin sigogin ismin maf'ul na Allah wanda yake shine dama fi'ilin da muke nema wato na tabbatar da illa domin al'illa illa ma'anarsa shine al-marad abin da sa aka kira shi al-hadith din aka aka sifanta da sifar illa saboda wato kamar yanda mai lafiya in ya sami illa za a ce masa o illa ya sami rashin lafiya to haka nan hadith yake الحديث المعل هو الحديث المعلول هو الحديث الذي ظاهره السلامة وفيه علة قادحة تقده في صحته شيني الحديث المعل ما كان فيه علة ما كان فيه علة قادحة مع أن ظاهره السلامة da yake akwai wata illa da take إلا بتكي سوكا أكن إنجنشن حديث فارد شيء وظاهر إنسا حديث نيون bada illa a أشكنسا سالم alin يكي domin yawanci yanzu hadisin da yake akwai kazzab a cikinsa za ka kira shi ma'alul illarsa bayyanan dace kana ganin sa zahiruhu ba salama bane amma hadisi da za a kawo maka da isnadinsa dukkaninsu amintattu ne tiryan tiryan tiryan kamar hadisi aka ce ya'la ibnu ubay thiqa an sufyan thawri imam an amr bin dinar imam an abdullah ibn umar sahabi wannan isnadin me zaka ce a kansa البيعان بالخيار akwai illa a cikin to amma wa huwa hadithun ma'lul eh ma'lul ne eh saboda ya ala ibnu ubayd yayi kuskure as-sahih hadithun isnadin sa sufyan ath-thawri an abdullah ibn dinar an ibn umar sufyan ath-thawri an abdullah ibn dinar an ibn umar maimakon abdullah ibn dinar sai ya sanya wa sai sanya amr bin dinar dukkaninsu almajiran ibn umar ne dukkanin babansu dinar ne sai dai wannan abdullahi ne wancan kuma amr ne dukkanin su fiqat ne kamar haga wancan isnadin kuskure ya aka gane kuskurensa saboda an bi dukkan sauran almajiran as-sauri da ma'an da suke a tabakarsa da suka tashi ruwaito hadisin sun shi daga hanyar abdullahi ibn dinar an ibn umar saboda haka ya ta'ayyan cewa ya ala ibn ubaid kuskure to kaga wannan hadisin utsuliya ala al-wahab يا أتجانوها من نافع بالتتبع وجمع الطرق بالتتبع وجمع الطرق وانا بس آه، آه، متاكينة باوي كوي تتبع وجمع الطرق اني كوي با آآ آه، ان كي تتبع انكهر هذا طرق الحديث متاكينة فرقوكينا متاكينة بيوكما تيكي مقارنة أكان ما في رواية الحديث تذكوه اني ميمة ايوتا اوجان الحفظ والإسقام إيه؟ dan da haka ne za ka gane waye ya kuskura ai kuskuren ba cewa ba ce maka za a ba wanda kuskuren ne zai zo ce ni ne kuskure ba a'a kana dubawa sai ka ce wannan akwai dalilai masu karfi cewa wanda wani shine ya kuskure a cikin wannan hadisi an gane to wannan shine alhadith almu'al saboda haka kun ga kenan alhadith almu'al da labudda ya zamanto zahirin isnadin nasa sahihi ne zahirin isnadin kana gani sai ka ce wani hadisi ne ingantacce babu wata illa tare da shi to idan malamai suka gano illa wadda take suka akan wadda take bayyana cewa akwai kuskure a cikin riwayar to wannan ya zama to alhadis alma'mul kaga kenan riwayar hadis din idan ta zo idan riwayar hadisin ta zo maka a cikin isnadin akwai wani wanda yake ana ganin sa an san cewa wannan hadisin ba zai zama to ingantacce da shi ba kamar aka samu kazzab ko rawi ba'id ko muttaham ko matruk kaga wannan zahiruhu ba salama bane ko zahirinsa ba za a ce wannan zahiruhu salama ba to wannan ba a ba majalin illa bane majalin alhadithul ma'lul a cikin ahadithul thiqat an gane saboda ka kuka kenan malaman hadisi ba wai kawai sun gano hadisan da aka aka yi gangancin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mutane waɗanda suke ba amintattu ba wajen riwaya suka yi kuskure suka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a hatta amintattun idan suka yi abin da ba wanda yake kubuta da shi daga cikin mutane shine kuskure da mantuwa su ma malaman hadisi sun san yadda za su gano wannan A'a, baya suka kai in yayi waita yasa ne ce muku alwaham yana suka akan ingancin hadis amma ba lallai ne suka akan rawi ba sai in yayi yawa sai in yayi yawa sai zaka ji an ce kafrat abiman kathirul wahab saduqun kathirul khata amma zaka ji cewa siqatun yahin siqatun yahin yana da wahami to amma mutumin da yake a cikin majalisi guda zai yi imla'in hadisai dubu dan yayi kuskure a hadisai 30 50 wannan ba zai tasiri a kansa ba amma wanda zai hadisai dubu ya zamanto wajen 300 400 duk kuskure ne to wannan shine wanda malaman hadisi suke tawaffufi a suke cewa to wannan ya haju ila da'ama eh? kamar yadda suke cewa abu zubair ya haju ila da'ama yana buƙatar abin nan abin da zai dan tayar da shi za a dan tokare shi ya dan tashi eh. saboda haka alhadith al-ma'lum majalin sa ina ne a al-thiqat majal al-hadith al-ma'lum fi ahadith al to amma a cikin maganganun mutaqaddimin za ku ga wani lokaci sukan yi itlaqin illa akan abin da illata akan abin da yake illata zahira ce hmm? illa ce zahira amma wannan ba shine wannan آه، بشيء الإطلاق المجمع عليه بقى عندي سامو عندي سامو والمحدث يسنا عن الإطلاق نعم نعم. أما الإطلاق ده وند مصطلع يستقراري أكن ساشيني تشوى باء أمفاني ده إلا سي وجن السبب الخفي آه، تعريف إلا عند المحدثين هو سبب خفي غامض يقدح في صحة الإثناء في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة سبب وتولي دليل خفي أويي غامض من رنكي أتكم أويا الناس سننكما قادح يضمن توني سوكاني أكن ingancin hadisin tare da cewa zahirinsa assalama an fahimta wannan shine ta'rifin hadithul mu'al abin da abin da hafi zake so kawai ya sanar da ku kenan na farko ku san alhadithul mu'al ko alhadithul ma'lul ku san yaya ake gano alhadithul ma'lul ta ake gano shi ta ake gano illa a cikin hadith at-tatabbu wa kasratu turuq ko kuma kace ma jam'u turuq jam'u turuq wal muqarana bayna ahwalir ruwat al-muqarana bayna ahwalir ruwa an fahimta وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأن الحديث المؤل إن ينا دقشكمة في رنس فنون علوم الحديث وأدقها دكممي واتو زرف واتو مي واتو زرف شأني أشكنتا gafi ne yadda gano shi yake da wahala a ɓoye yake ba kowa ne yake gane shi ba wala ya komo bihi illa man razaqahu Allah ta'ala fahman safiba ba wanda yake wato zamantowa malaminsa ya ba mu ilimin haƙƙinsa shine alƙiyamu bihi illa man razaqahu Allah fahman safiba sai wanda Allah ya bashi fahimta mai zurfi wa hifzan wasi'a da tarin ilimi mai yawa ya haddace hanyoyin riwayoyin hadisi masu yawa inda yana jin wannan hadisi din sai ya gano cewa wannan hadisin kan kuskure shi sa wata ran imam muslim ya zo sami imam al-bukhari yace masa hadith kafaratul majlis hadith abi huraira fi kafaratul majlis sai ce huwa ma'lul imam muslim sai ya durƙusa gabansa yace dan Allah bayyana min illarsa ya ustad al ustazin ya tabib al muhaddith ya tabib al hadith fi ilalihi ya masa kirari yace dan Allah bayyana min illarsa saboda hadisi ne zahiruhu as-salama suhail ibn abi salih an abihi an abi hurayra musa ibn ubaida an suhail ibn abi salih an abihi an abi an abi huraira to nan take sai imam imam al-bukhari sai kawo masa isnadi guda ɗaya zai bayyana illa ta cewa musa ibn ubaida da ya ruwaito hadith din ya ruwaito shi ne mu'dal babu babu babu abu salih babu abi huraira an suhail qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya ruwaito hadisin bai ce suhail an abi salih an abi huraira ba shi ya kiyaye hadisin sosai domin sauran kawai sun saba daga an ce suhail an abihi an abi huraira shine sulukul jadda salakal jadda saboda haka wanda ya gane cewa wannan hadisin ba alal jadda yake ba to shine wanda yake daidai yana gaya masa wannan imam muslim yake cewa yace masa wallahi la ka illa hafi ba wanda zai kika ce mai hasada ya ga to shi yasa yake da to kaga imam muslim ya ya ga hadisi ya ɗauka ingantacce ne amma ba amma bai gano illarsa ba sai Imam Bukhari shi kuma saboda sa'atul ittila yana ganin wannan hadisin da kuma fahimta da sanin ahwalur ruwat yace wannan riwayar ta Musa ta hadisin Musa ibn Ubaida eh, abin ita ta bayyana illar hadisin ita ta bayyana cewa al wanda yake zahiru salama ma'lum wa ma'rifatan tamma bi maratibir ruwa da kuma cikakken sani da matsayin wato masu riwayar hadisi kowane mai riwayar hadisi ne matsayinsa wanda shine ake ce sa ilmu tabaqat tabaqatur ruwa wanda muna yawan magana a nan wajen hmm? mun yi yawan misali a nan wajen mun ce misalin tabaqat maratibur ta an zuhri nawa muka kafa su tabaqa nawa martaba nawa muka kasa almajiran zuhri إيه uku قول القول الثاني القول الثاني مراتب الرواة عن الزهري عجائب ها أما أنت طبقات الرواة عن الزهري قلنا مكبر أه guda uku sale guda uku muka faɗa Ana Abdurrahman. Ah, <laughs> mamma. <laughs> Eh? Ma nura ka sun da kanka. <laughs> guda biyar ne muka ce guda biyar muka ce allazina jama'u baina al-hifz wal itqan wa tul al-mulazama الحفظ والإتقان وقصر الملازمة أه؟ سنن خفة الضبط وطول الملازمة سنن خفة dab ما عدم الملازمة سنة طبق الخامسة شيء سنة وقم بسكي المتكلم فيهم الضعفاء والهلكاء ما هذا مكتبه؟ مكتبه أقول وقم بسكي ما سفهم ثاني أما فوباتا قياد كل فنانا مثال سوء ها؟ مالك أه. نعم ابن عيينة أه. معمر آه. لا ليس في الطبقة الثانية يونس ابن يزيد الأيلي ده أقيل ابن خالد ده شعيب ابن أبي حمزة كمحمد بن وليد الزبيدي والطبقة الثانية سوانيني الليث بن سعد والأوزاعي لا سعيد بن سعيد من تلاميذ مالك ليس في هذه الطبقة لما يأخذ عن الزهري هكذا haka كما zalika kuma kamar al-imam nafi' تلاميذه سما على الطبقات طبقة نوع تلاميذ نافع أجي نوع أكتسو أجي ترى تسع طبقات هكا إمام النسائي يكتسو تسع طبقات تكون الراوي الأعمش ما هكا تلاميذه على الطبقات دون وين ديكي jigo ne na riwaya az-zuhri sufya al-a'mash qatada abu ishaq as-sabi'i wannan tabaka ne sannan a zo tabaka din talamis din su shu'ba sufyan ath-thawri mm, sa'id ibn abi aruba hisham ad-dastawai imam malik dukkaninsu talamis ɗinsu alaf tabaka kowanne daga su mukfir ne kuma waɗannan manya-manyan riwaya su ne yake kana buƙatar ka san maratibin ruwa ta anhu don idan sun yi saɓani ka san ne ƙaunin wa za ka ƙaddamar ƙaunin wa za ka jinkirta an fahimta to kaga shi ma ba wanda yake to ba za ka san ilal ba sai kana da ilmin tabaka Ilmin mara ne ma'arifa tamma bi maratibin ruwa dalilin da ya sa kenan al-hafiz ibn rajab ya rubuta littafin sa sharh ilal tirmidhi sharh ilal tirmidhi wanda yake cewa abin da yasa ya kawo wannan saboda wannan littafin yana kunsar abin da yake zaka gano shi wanda ta hanyar sai gano shi na ilimin hadith amma ba za ka tashi ba za ka same a cikin kutubul jarh wa ta'dil kutubul jarh maka fulan rawa an fulan wa an fulan wa rawa anhu fulan wa fulan قال عنه فلان كذا قال عنه يحيى كذا قال عنه أحمد كذا قال عنه البخاري كذا شكنا da wannan la yakfi dan ka san martabarsa za ka san martabarsa min haythul jarh wa ta'dil ko thiqa ne ko thiqatun sabt ne ko saduq ne ko saduqun yahim ne ko da'if ne ya za ka san martabarsa a wajen jarh wa ta'dil amma martabarsa in ka zo kai muqarana da shi da wani wanda yake abokin riwaya tare da shi ba za ka san wannan ba sai ta ilmu tabaqat to shi kuma maganganun malaman nan da da su ne suke su ne wato asasin da kake gano tabaqatul ruwat ba lalle ka same su a cikin kafan jarh wa ta'dil ba sai dai ka same su wajen maganar su akan akan illolin hadisi wajen da suke illanta hadisi nan ne zaka samu maganganun su ka zazzakulo su daga wurare daban-daban to shine ibnu rajab ya kokari ya hada maka kaga a cikin littafin sa ya kawo tabaqatul ruwat an ya fara tun daga sahabbai daga abdullahi tabaqatul ruwat an abdullahi ibn umar wa an anas wa an abi huraira sanan tabaqatul ruwat an an abin at-tabi'in al-barizin tabaqatul ruwat an nafi hmm? tabaqatul ruwat an ibn shahab az-zuhri an abi sanan ta fojin yan kufa abu ishaq as-sadi'i sanan amash hmm? wa hakaza sharh ila al-tirmidhi Allah ya bamu rai da lafiya idan muka gama in muka gama dawabit al-jarh wa ta'dil shi za mu karanta in muka gama dawabit al-jarh wa ta'dil insha Allah shi za mu karanta domin shine zai zai sanya ka ka gane yadda amma fa wannan duk nazariya ne ilmin hadith ko ba nazariya ne kawai ba akwai practical eh, sai da farko wanda ba sai wanda ita ba laboratory za a je ba maktaba ake zuwa sai an je maktaba sai da za ka yi amfani da littattafai da tafi littafi za ka yi amfani da shi a wani lokaci da tafi littafi za ka yi amfani da shi a wani lokaci ko wani tafi ka san manhajin ka san da za ka iya amfani da shi to sannan wannan ilimin da nazariya da ake yi ka zo ka tabbaka shi ka zo ka tabbaka shi amaliyan na'am wa malakat wa ma'a وملكة قوية وملكة قوية بالأسانيد والمتون da kuma wato fahimta mai ƙarfi ta wato asani da mutum ya san asani ya ya san wato kowane isnadi na kowane hadisi ya san shi ana rawaito masa hadisi ce a ah, wannan hadisin ba rawaito shi da wannan isnadin ba da isnadin da aka rawaito shi ana ruwaito masa matan sai ce a'a wannan matanin a iya kaza ya tsaya ƙarin da aka yi baya ciki ba lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai daga cikin masu ruwaya ne ya sanya shi wato kaga kenan banda sanin maratibin ruwa kuma ya haddace almutun wal asanid masu yawa ya kuma fahimce su ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن dan haka ne ba wanda ya yi magana ya zamanto malami imam mu'tamadi a cikin wannan fanni illal alqalil sai kadan min ahli hada sha'an daga ma'abuta wannan sha'ani wani sha'an na'am ulumul hadith eh, ulumul hadith daga cikin malaman ulumul hadith din ma kadan ne wanda suke magana a kansa ga misalin wannan kadan din ta ali ibn al-madini ali ibn al-madini da shi da imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in tabaka su ɗaya dukkanin su almajiran Yahya ibn Sa'id al-Qattan ne almajiran Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana daga cikin wanda suka fi kowa sanin ilmin ilalul hadith imam tashaddud wajen rijal shi kuma almajirin shu'ba ne da Sufyan tauri thawri da Imam Malik ya karatu a wajen duk waɗannan asatin ne to shine ya reni waɗannan Ali ibn Madini da Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Ali ibn Madini da Yahya ibn Ma'in da Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin su zamanin su daya kuma almajiran abokan juna ne wajen neman ilimi wanda ya fi kowan su sani ilalul hadith shine Ali ibn Madini wanda ya fi su gabaki daya sanin riwayoyin hadisi da mutum Imam Ahmad ibn Hanbal wanda kuma ya fi su sanin rijal rijalul hadis ya haya ibn ma'in a wani ba yana nufin kan cewa su sauran ba su da sanin wannan ba imam ahmad kamar yadda yake da yanda yake da yawan haddar hadisai ya kuma san ilal ga yana da abin nan littafansa na ilal da suka da yayi al-ilal wa ma'rifatul rijal da riwayar ɗansa abdullah al-ilal wa ma'rifatul rijal riwayatul marrudi akwai ilal ɗinsa na al-khallal wanda almajiran almajiran sai tattara dukkan maganganunsu akan ilal hadisan da imam ahmad ya illanta suna da yawan gaske ba iya na doktora a kansu ne amma iyakar abin nan hadisan da kawai waɗanda ni a ƙaramin tattarawa ta na gani cikin tafan da ake da su a yanzu hmm, sun fice dubu dubu da wajen ɗari biyu da wani abu ne wanda wannan mutum ne ba wai a sami da mutum wanda ya magana a kansu wanda kawai wanda yanzu tafan da ake da su suka bayyana ilanta to nan ya kawo mana misali ka Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal da Imam Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari almajirin su almajirin su su bi ne al-Imam al-Bukhari in ka ɗauki littafin sa at-Tarikh al-Kabir sai ga in yazo tarjamar rawi sai ya faɗi sunansa sai ya kawo isnadin hadisi wanda ya ruwaito sai ya kawo in ya kawo isnadin hadisin sai ya kawo wani isnadi da zai cewa wannan isnadin da ya bayyana shi ma'alul ne ba zai ce komai ba dan magana yake da malamai in ka in ka gane ya kawo maka illa ne yana faɗan sunan rawi din sai ya kawo maka isnadi وقال كذا وكذا وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce wa kala fulan sai ya kawo hadisin sai ya kawo shi ko mursal ko ya kawo shi mu'dal ko kuma ya kawo shi abin nan ta hanyar da zai bayyana cewa wacce riwayar da aka yi illa ce yasa kafin ka tsaya ka iya fahimtar kafin ka tsaya ka karanta a tarihul kabir eh, ka fahimce shi ka fahimci muradin bukhari a ciki sai kowane rawi idan ka zo sa wannan isnadin wani lokaci isnadin zai ambata ba zai faɗa maka matan ɗin ba isnadin kawai zai ambata babu matan eh, ba matan wani hadin da ke nufi da wannan in to sai ka je kai tahrij sai ka biyu wannan isnadin tukuna ka biyo biyo riwayoyin isnadin a cikin kutubul atraf dan su ne kutubul atraf ne ke kawo asani to sanan sai ka gano me maqsudin bukhari da kawo wannan sanan suna wato wani mustawa na ilimi wanda yake zai baka mamaki matukar gaske to duk wato shi yasa duk wanda ya san wannan ilimin zai mamakin waɗanda suke abin nan sukar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin cewa wai su suna amfani da usulubi na ilimi abin dariya ga wanda ya san wannan abin dariya za su to gare shi abin dariya za su to gare shi wa in kuka zo in kuka ci gaba da karatu a cikin wannan fannin ku da kanku za ku zama to shaida akan wannan ba wai dan wai abin nan muna faɗa bane dan malaman mu ne da muke da muka yadda kan cewa Allah ya zabe su don hidimar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a haka yake waƙi ne qadiya ce ilmiya wanda in ka karanta in ka yi ilimin ka yi tsila za ka ganta shi yasa yanzu waɗanda a da turawa da suke suka addinin musulunci akan wanda suka mai da sukan sunna ya zamanto shine fagen abin nan abin nan fagen faman su yanzu sun dawo daga rakiyar wannan mazhaba lokacin da nake rubutun risala ta akan manhajin Imam Ahmad wajen ilal akwai wani abokina dan America da yake cewa akwai wani akwai wani da yake rubutu akan wannan a jami'an Chicago ba ku su bai dame su ba ya za su gano yadda za su soki addinin musulunci sai su gano kan cewa ashe wani wani abun nan ne na ilimi da ake da shi wanda da su duk ba su san shi ba hmm? sauran manya-manyan turawa da suka je suka karanta addinin da nufin su addinin da fisa sun zo su rufe musu wani wato abin nan a turas wani wato abubuwa da aka samu na ilimi wanda ya ciyar da jinsin bani adam gaba wanda za su ba su gano ba shi ne ke kokari ta gano su gano irin ilimomi da suke cikin wannan abu hakika kabiya ce ta ilimi ba kaɗan ba kabiya hmm. ce duk wanda ya karanta kafan nan ba wai kawai karatu ba yanzu kaga <clears throat> abin nan ba wai kawai yadda ake karatun abin nan hadith ba in ana karatun isnadi Allah Allah kake ka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai zabin bi dame ka ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، أنا ضبع كيف تجاوب من كل بأكتي تسوق إثنابين كراتين إثنابين أبو بعد كتير سنة علوم بقى أم بني كما سيد وندي كأهل ومن شعبي والبخاري ويعقوب ابن شيبة يعقوب ابن شيبة ابن أبي شيبة ويعقوب ابن شيبة آه، وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبي زرعة عبد, آه، عبد الرحمن بن عبد آه، عبد الرحمن بن عبد العظيم أبو زرعة الرازي يا سنة عبد عبد الأ سنة يا سنة والدار قطني da abul hasan hmm, ali ibn umar addar qutni wanda kowanne daga cikinsu hmm, sanin sa ga ilmin ilalul hadith yana da yawa kuma kowanne yana da littafi da ya akan ilalul hadith imam ahmad yana da al'ilal wa ma'rifatul rijal dar kudi a littafin sa shine yafi kowanne wajen ilal imam dar qutni har ba an buga an buga juz'i goma sha ɗaya nasa har yanzu ba a ƙare ba juz'i goma sha ɗaya har yanzu ba a ƙare ba ko wannan littafin imla'i ya yi da ka ya kawo shi za a ce mata hadith eh, ya rattaba shi duka masani ya fara da hadisan sayyidina abubakar مثلا hadith شيبتني هود حديث حديث سيدنا ابو بكر في هذا الحديث يرويه فلان وفلان وفلان وفلان ورواه فلان واختلف عنه فقال فلان بهذا الإثاب كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا zai kawo maka isnadin hadisin abubakar wanda suka rawaito daga wajen abubakar sai ce su kansu wanda suka rawaito daga wajen abubakar din an samu wane daga cikin ruwa dinsa an yi saɓani wajen ruwayar hadisin gare shi wani ya ce kaza wani ya ce kaza a cikin waɗanda suka yi saɓani wajen riwayar wani ma za a sake saɓani a wajen riwayarsa shi yasa ba za ka taɓa iya fahimtar ilal daru kutni ba sai ka a wannan zamani a da za su fahimce shi ana karantawa suna da dan saboda suna da ilimin asani amma yanzu kana so ka fahimci ilal daru kutni sai kowane hadisi sai ka zo ka yi masa shajarat shajaratul isnad kowace wanda yake zamu zo mu yi shi insha Allah yayin da za mu zo mu fara a takhrij yadda ake shirin mushajjarat na isnad ka zana dan shafi mushajjarat da yadda bayyana maka turuqin ka gansu a a hoto don ka hada wato abu biyu ka hada ji da gani sai ka fahimta sosai to su da ana gaya musu hmm, hmm, idan zuciyar karfi gare shi yana gani kuka idan zuciyar yanzu ganin sabo yi yawa ya makance ba a gani amma su da ana faɗa suna ganin sa a cikin zuciyarsu gashi free fall amma yanzu kun ka so ka fahimci ilal dar kudi sai dai ka rubuta in ko ba haka ba sai dai kai kana karanta sai kana karanta kana bacci dan saboda ba ka san ma'anarsa ba ba ka abin da kake karantawa ba na'am eh kwarai da gaske ai kuma da kaɗin din yayi ai ba ba jumla ce shartiya ba da ka yi eh, haka yi shi imla'an imla'an haka yi imla'in sa shi yasa din kuma ake ce masa hafizud duniya eh. dan har yanzu su waɗanda suka yi aiki akan littafin waɗansu turuqul hadith din da yake faɗa waɗansu asani din da yake faɗa fi duniya ba za ka same su ba yanzu ba ka same su a wani littafi ba amma shi yana da su yana da su a haddace ya faɗi. shi wanda ya ta haƙiƙin kansa malami ne kuma ya bakin kokarinsa waɗansu a sani da dara yake faɗa ba za ka gansu ba ba za ka same su ba a cikin kutub da ake da su yanzu Ali ibn Umar وقد تقصر عبارة المعلم وأن بصيغة اسم المفعول أي اسم الفاعل وقد تقصر عبارة المعلم an iqamatil hujjati ala da'awahu wani lokaci ibarar malamin da yake illanta hadisin sai ta gajiya ba za ta iya bayyana eh, hujjarsa akan cewa wannan hadisin yana da illa ba ba zai iya faɗa ba ka tsaira fi fi naqdi dinari wa dirham kamar mai sai kamar mai canjin kuɗi in ka kawo masa jabun dala yana shafa ta sai ce maka wannan sai ware ta ba sai ya sa ba sai ya sa ta da wata fitila ba yana shafa ta ya san dala ta da da ko ba haka ba in ka samu dan canji wanda ya sabu ne ke amma in kace masa ya me yasa kace wannan ba a ta jibushi zai iya kawo maka dalilai zai maka saboda kaza saboda kaza ba halle iya kawo maka dalili ba ke ni dai kawai na san wannan ba jabushi hmm? ina shafa ta da ike na saba shafa dala yadda take ne yadda take na san cewa wannan ba dala ba ce ba zai ba ne ga maka dalili ba shi yasa aka tambaye wata ranne wannan ibarar asalinta ta Abdulrahman ibn Mahdi ce ɗaya daga cikin malaman imam malaman imam Ahmad almajiran imam Malik aka ce masa me yasa wannan lokaci sai ka ce hada hadithun sahih wa hada hadithun la lam yathbut sai ke ce masa a ra'aita lau ji'ta ila sayrati fa ataitahu الدينار أو الدرهم وقال لك هذا زائد وهذا صحيح لو سألته كيف ذلك هل يجيبك هذه هي قامك ببيايا أما دي أسمت شوى وانا كوي جبلي كيدا وهاك علم شوى باوي كان شوى وي كما ذاك جولوك جسنا شوى علم علم إلا للحديث إلهام باوي شوى بابو باشي دا قائدة بني كوي وي abin da kintata ake ake faɗa a'a saboda wato abin ya riga ya zama to jini da tsoka na su riga sun san illar za su bayyana abin da za su faɗa amma wani lokaci sai su gane ba za su ba su iya gaya maka ba ce wahala kuskure ne sai ce dalilin yadda za ka gane cewa wannan ilimin daidai ne shine za ka tambaye ni akan hukunci akan hadisi in gaya maka cewa ga kuskurensa ka je wajen wannan abu zura aka tambaya ce za ka tambaye ni akan hadisi in ce maka ga kuskurensa ka je wajen abu hatim Rabi ka tambaye shi ce ga kuskuren ka ka je wajen yaqub ibn shayba ka tambaye shi ce ga yace maka ga kuskuren ka sannan za ka san kanta ilimin gaskiya ne ba dabo bane ba bugun kasa bane abu ne wanda yake ake yin sabbisa adilla amma saboda sun riga sun saba da yawan sanin su da haddasu da kiyayewarsu da sahihiyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani ya kuskure wajen riwaya yana yin kuskure har ya kawo muku a takaice ajnasul ilal wajen al-imam al Abu abdullahi al-Hakim al saburi ya kawo muku jinsi guda goma na ilal hadith amma wannan amfila ne kawai ba su ne ajnasul ilal kaɗai ba ilal al-hadis suna da fuskoki masu yawa da illa take zuwa domin kuskure da ake yi wajen riwaya la'alla ibarar ɗin inda yake yake da suke da kyau ku sani sai taqsimin al-Hafiz Ibn Hajar cewa al'illa za ta iya zamantowa a cikin isnad za ta iya zamantowa a cikin matan kuma a kowace daga cikinsu za ta iya zamantowa a cikin isnadi kai suka a cikin ingancin isnadi za ta iya zamantowa a cikin isnadi ba za ta suka a cikin ingancin isnadin ba za ta iya zamantowa a cikin isnadi kai suka a cikin matanin wannan kifi nawa kenan uku kenan haka haka dalika a matan da zamanto illar a matan take sai suka ba ta suka akan matanin ba ta zamanto a matan take sai suka akan isnadi ta zamanto a matanin take sai suka akan matanin saban idan sai suka akan matanin hatta isnadin ma za ta suka akan sa wannan ne ajnasul ilal guda shida da hasu da kawo su a cikin annuka ala kitab ibn salah misalin illa wadda take a cikin matan a cikin isnadi ba ta shuka a cikin isnadin ba kamar a ruwaito hadis sai zamanto ga wani isnadi ya zo na wannan hadith din rawi ne mai tadlisi kuma ya ruwaito shi bil an'ana yace an bai bayyana bai bayyana sama'a ɗinsa ba to wannan illa ce illa ce domin ta yu ya ruwaito shi daga wajen wani rawi ba'if amma bai bayyana shi ba to idan aka same shi ta wata hanyar ya yi tasrihi da cewa ya ji daga wajen shehinsa hmm? to kaga waccan dai riwayar da take bil ana hadisi ne wanda ta bayyana cewa akwai illa a cikin riwayar saboda ya rawaito shi bil ana to amma kasancewar an samu wani isladi ya bayyana bis sama wannan illar bata zama tun mai suka ba bata zama to qadiha ba eh ko kuma ta zamanto tana cikin isnad illar a cikin isnad tana yin suka a ingancin isnadin akwai kuskure a riwayar isnadin amma kuma babu kuskure a cikin matan ba za ta yi suka a matan ba kamar misalin da na kawo muku na amr bin ibdalin amr bin dinar da abdullah bin dinar hadith din sahih ne sawa'un mun ce abdullah bin dinar ko amr bin dinar a je matan ɗin yana nan ya inganta amma in muka cire in maimakon abdullahi bin dinar muka kawo amr bin dinar an yi kuskure wanda ya ruwaito ya nuna kan cewa ba shi da cikakken hibis kenan duk da isnadin duk da wannan kuskuren da yi suka akan ingancin hadis din ba amma ya yi suka akan matanin don haka za a kirga akan cewa ya ala ibnu ubaid daga cikin kurakuransa shine kuskure da ya a wannan isnadin maimakon amru bin maimakon abdullahi bin dinar ya kawo amru bin dinar za a kirga shi a cikin kurakuransa ko kuma a kawo ya zamanto illar a cikin isnad take kuma ta yi suka a cikin matan din illa ce a cikin isnad ta yi suka a cikin matan din kuma fil ahra ta yi suka ma a cikin isnad kamar akwai wani rawi abdurrahman ابن yazid ابن تميم wannan fiqa ne akwai abdurrahman ibn yazid na manta sunan kakansa shi kuma ba'if ne hadis din na ba'if ne na abdurrahman ibn yazid sai wani ya zo sai ya ruwaito shi akan cewa abdurrahman ibn yazid ibn tamim ne kaga yayi ibdalin rawi ba'if da rawi fiqa saboda haka kaga in wanda wanda bai sani ba iya ga isnadin hadisin sai ce ingantacce ne amma akwai illa kuskure ne a sanya wannan rawin fiqa mahallinsa Abdurrahman ibn Yazid Abda'if ne to kaga wannan illar ta yi suka akan isnadin ta yi suka akan matanin an gani ko kuma illa ta zamanto a cikin a matin take kuma ba za ta yi suka akan matin ba ba za ta yi suka akan isnadi ba kamar wajen riwayar hadith bil ma'ana hadith ne aka rubuto shi bil ma'ana ba wannan lafazin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba amma kawo ma'anarsa idan ma'anar ta yi mutabaka hmm, kaga zahirin sa kamar illa ne za ka kan cewa me yasa ai ga kowa da kowa ga yanda ya rubuto hadisin kai ne yasa ka rubuto shi a haka to za a ce wannan ai babu ba suka a ciki da riwaya bil ma'ana ta halatta to wadda kuma za ta zamanto tana suka akan isnadin tana suka akan isnadin banda matan din tana suka akan tana suka akan isnadi banda matan shine kamar ai riwaya bil ma'ana kuma ai kuskure a cikin ma'ana din amma kuskuren da ba zai canza wani hukunci ba kaga zai suka akan isnadi kamar hadisin da ɗaya daga cikin fiqat aimma imma ya ruwaito na abin nan wanda na ji na taba shi kayo muku shi ko wajen riwaya wajen kuskuren da yake zuwa wajen riwaya bil ma'ana na'am na'am raka'at raka'atul fajr a raka'atul fajr ai wannan yayi suka akan mashin din wannan akan isnadin kawai ya suka hadisin wannan ne na Yahya bin Sa'id al-Qattan da yake cewa Yahudawa da suka zo suka ce abin nan nashhadu annaka rasul nashhadu annaka rasul bayan kowa da tashi ruwayar hadisin nashhadu annaka nabi haka yahuda suka ce shi kuma yahya ibn sa'id al-qattan sai kuskure yake nashhadu annaka rasul imam ahmad yace yahya yayi kuskure mummuna domin idan da haka da haka suka ce da sun musulunta amma abinda kowa yake da tsoro hadisi na an annaka nabi ai da kai ma annabi ne ana gaji yana zuwa maka amma ba ba aiko ku gare mu ba eh kai annabi ne kaje kai ta annabcin ka amma kai ba manzo ne gare mu ba inda sun ce mun yadda kai manzo ne kaga da sun musulunta kaga wannan kuskure ne wajen riwaya bil ma'ana kuma yayi suka akan wannan isnadin eh, da shi ya ibn Sa'id al-Qattan ya ruwaito Ah, sannan wanda kuma zai suka akan matani din wanda kuskure ne a cikin matan kuma ya suka akan matanin tare da isnadin hadisin cewa صليت خلف النبي صلى الله عليه wa وأبي بكر وعمر وكلهم يفتتحون يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين alamin لا يذكرون بسم الله wannan riwayar hadisin da an batun cewa akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kuskure ne الصحيح يند رواية تكي صليت خلف أبي بكر وعمر فكانوا يفتحون يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أبي بكر وعمر وعثمان هذا حديث حديث أنس تو وكان وكان إسنادي wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu ziyada wajen kyonin ziyada kuskure ne kuma sai suka akan hatta isnadi <coughs> riwayar auza'i an sabi riwayar auza'i an az-zuhri an anas ibn malik wannan kuskure wanda suka rawaito daga auza'i suka yi walid ibn muslim an faɗi wajen illoli wajen guda goma akan wannan riwayar wanda yake dukkaninsu suka taru suka yi suka akan ingancin riwayar ku koma cikin annukat ala kitab ibn sala na alhafiz ibn hajar ku ga ajnasin waɗannan ilal din kowa ya not din sa yayi istisar kowane jinsi daya ga ga jinsi yanda ya faɗa sannan ga misali za ku ga guda biyar ne amma guda shida ne na shidan yana nan eh a cikin nukat guda shida ne amma gano na shidan

ko a mafarki eh da ba sai ka san su mai kuma yana cikin maktabar malam <laughs> to a bari mu tsaya a nan wajen صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يوم يا قريبا to tambaye ta kawai zan ansa shikenan sai mu sallah dan ina da نعم أيكن جنبا آه ولا أيكن جنبا آه سوني كتوب في تعليق أنا سوني كتوب في تعليق يعني أتكلم بتشافن كوا دم تتابع دم تتابع بتعكيك العلم نعم ايه ايه آه. التدليس ده إرسال yana daga cikin abubuwan da suke bayyana illa sai daga cikin abubuwan da ake gano illa da su daga cikin asbab din illa don wani lokaci abin da zai bayyana illar wato wani lokaci malaman hadisi za su ga isnadin hadisi yake wannan hadisin akwai kuskure amma su kasa gane ina kuskuren yake sai su kawo wata illa wadda yake yawanci ba illa bace a wajen kamar in suka duba sai su sai su ai ko akwai wani wani yana tabbi ko bai dukkan hayi dukkan asani din babu tasbih bis sama to lalle wannan kuskuren daga wajen sani sun gano kuskura sun san akwai kuskure amma sai su kasa bayyana menene wajihin kuskura to shi yasa wani lokaci sai abin da yake ba lalle ya zama cewa illa ce da'iman ba wato rashin tasrih rashin tasrihin mujallis bisama ba ko shi ne yake illa ba to amma sai kaga sun kawo shi a matsayin illa saboda a wannan isnadin ba su ga wani abu da za su illanta isnadin ba in ba da wannan illar ba ka gani wannan bayanin al-muallimi Abdurrahman al-muallimi ya yi shi a cikin muqaddimar ta fawaid al-majmu'a da kalam jamil kalam kikkiawa mun magana kikkiawa akan wannan a muqaddimar fawaid al-majmu'a ya faɗi wannan ka'idar wacce ke da muhimmanci mutum ya sanka na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الله